Wakiliyar sashen nahiyar Afirka ta hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS ta kammala ziyarar gani da idanu tare da ministan kiwon lafiya na jamhuriyar ta Nijar Dr. Idi Kalla mai nasara da ke tare da rakiyar mukarrabansa a cikin jihar Difa domin tabbatar da irin halin da sha'anin kiwon lafiya ke ciki a wannan yankin haka ma da yanda rayuwar 'yan gudun hijirar take ciki a fannin kiwon lafiyar ganin cewa jama'a da dama ne ke cunkuse a cikin wuri guda a cikin sansanonin 'yan gudun hijira sanadiyar ɗaiɗaitawar da yaƙi da boko haram ya yi musu ministan kiwon lafiya ta jamhuriyar nijar dr idi kalla mai nasara ya yi wa manema labarai ƙanin bayani game da wannan ziyarar da suka kai a yankin na difa tare da wakiliyar sashen lafiya ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da yankin nahiyar afirka da ake cema oms inda mun ka iske likitoci suna aiki da kyau suna tsaye dare da rana suna kama suna aiki kuma ta ziyarci su waɗannan 'yan gudun hijira refuge da annan cikin wannan gunduma kuma mun kai hira da su mun kai hira da likitoci mun kai cikin yanayin da suke sai in ce alhamdulillahi akwai magani babu matsalan magani tunda duk maganin da wani iske badawa an iske maganin nan ya zo duk wani magani wanda ƙungiyoyi masu zaman kan suke kama ma. kuma ƙasar Nijar mun iske maganin nan ya zo kuma iske likitoci tsaye suna iyakar nasu kokari da can kauyen da nan ne cikin jihar Difa. Kenan mu yara ce kanmu in irin wanga abu lokacin ya samu mu je mu zo mu iske su saboda mu kawo musu goyon baya game da aikin da suke yi game da abubuwa da an ka iske wasu injinoni sun dan tafi ko sun ɓaci zan ɗauki alkawalin in mun koma ya mai za a yi bincike a gani a ga wani irin goyon baya za a kawa saboda a gyara waɗannan mashin mashin ɗin saboda unwaninsu na cikin jihar difa babba ne saboda in mutum ya shi in sai an ɗauke shi an da shi zandayar ko an ɗauke shi an tayar da shi wani wuri an yi mai radio kaga babu zance amma in an ka samu game da tallafin za su kawa an ka kama to da ikon Allah ina ji za a cewa haraka nan ne cikin difa za ta ta a kamar wadda ake ta da ita cikin kamar shahohi daga bisani ministan na kiwon lafiya na jamhuriyar ta Nijar Dr. Idi Kalla mai nasara ya ce sun ƙara ma ma'aikatan da ke kula da sha'anin kiwon lafiya a jihar ta Difa mai fama da sha'anin tsaro na 'yan Boko Haram ƙarfin gwiwa game da nasu ayyuka. Zan mun ƙara ma likitoci da annan da ƙarfin gwiwa mun ce musu su ci gaba da aikin da suke yi. Aiki ne Allah ɗaya iya biyan su. Aiki ne na bautar ƙasa. Kenan shi ɗan ƙasa na farko abunda da ake so gare daidai gwargwado abin da gwamnati ke ya yi umarni da shi ya taimaka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.